اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين دكتور دوتا بيو وتن ذو الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو حياة الأليف ضد أربعين بشدة Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarƙin sunayensa. Kauluhu ta'ala, kula ita humul warithun, allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Wancananka da aka faɗi masu siffofin can. farkon suran zuwa nan su ne masu gado su ne magada allazina yarisuna al su ne masu gadon firdaus hum khaliduna fiha su kuma masu dawwama ne a wa ala fi hadhihi al-ayati al Karima. أن المؤمنين المتصفين بالصفات مؤمنا ننجي دا سفاقات دا سفوفين دا أكي بقاتا عكبدي التي قدمنا هم الوارثون سوني ما سوين كدو سوني قادا وهذا مفعول مفعول لسم الفائري an shafe mafa'ulin kaga humul warisuna su ne magada amma gadan ne aka cire shi allazina mai yake da suna yau hazafa mafa'ulu ko ismil fa'il mafa'ula ismil fa'il allazi huwa alwarithun fa'il ismul fa'il لدلالة قوله الذين يرثون الفردوس wannan ya kusa da maganan su wannan ya hutar da mafaulin firdausu alaihi wal firdausu shi kuwa firdaus a alaljanna shi ne mafi ɗaukaka mafi girma a aljanna wa awsatuha ita ce kuma fiyayya wa minhu tufajjaru anharul janna daga can ne ainihin ruwan aljanna ko rafukan aljanna ke bulbulowa wato ita ce dausayin hakikanin dausayin dausayin nan ne duk sauran gidan aljanna ke shiga kamar ka ce mana ne kayan ta tabe duk wani abu na ta tabe ke daga karatu na ya wana na da fatan nan kuma mai asibiti nan ne tushensa makarantun ibtida'i nan ne tushensu nursery nan ne tushensu kwaleji nan ne tushensu min ta kai aka yi jami'a nan ne tushensu wannan karatun da hafin shi ne tushe shi ne asali sauran duka su gona su wani da dunnan ne tushen su duk abin da muka mallaka muke tare da shi wannan karatun nan da safe shi ne tushe da saboda kanan abin da ke kwararawa duk daga nan ya kwarara ya je ya yayin da ya ko da dai wancan din ya je ya ƙi ya ƙi ya da ana nan dai nan dai ne ba asalin makwararan shi وفوقه عرش الرحمن سمن فا شين على عرش ما يرحمه دقا الجوز في الجنة في العرش العرش ما يرحمه جل وعلا وعبر تعالى عن نيل الفردوس الله يا إما جنا صاموا في الدوس هنا باسم الوراثة وقد أوضحنا معنى الوراثات سيدي مرجع مني مجانا قصرا معنى قادو والآيات الدالة على ذلك المعنى في قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وجن الجنة ذاك جل باري أنا بدي الجنة الجنة تتشي نورث عينه man kana taqiyan mai takawa min ibadina wanda ko duk bai samu takawa ba ya ma da ran aljanna ba mai shiganta sai mai takawa saboda kana mutum idan ke takawa kiyayar abin da Allah ya ce yin abunda da Allah yake so barin abunda da Allah baya so wa qawlihi wa nudu أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وكتير عيش أن تلكم الجنة الجنة ننجح كيسكي كي والولا كنا كي وكنا دعوة سكيرنا أورثتموها أن قادم مكتئتا بما كنتم تعملون وقوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء هذا كذا نفيك سكة الجنة عن شجاع الجنة أمن تتو وتوحل ذاك كبشاء كومي أمن تتو يا دويا إلا نعمة كم نعمة أنا ما يدعي الفروض كاي سيداتي الحمد لله الذي صدقنا وعده غودي يا آية تبتغى الله وند يغسنا منا القوارص يي منا القالوالي كم بيتك اوغا الله يي غاشي تبش هم غاشي واورثنا الارض يوجا يا بابو كفا كفا لبتك الجنه نتبوأ ainihin haifu na sha muna sauka duk inda muke so inda muka gata na gidan aljanna ya Allah ka ba mu gidan aljanna aljanna na ce ba daidai kada ci gaba da masu karatun ba a inda abin da ke ba haka ce yanzu ku duba inda muke zauna shekaru Allah da ya taimake mu muka tsaya kuma yi mana kyauta ku duba inda muke zaune inda muke zaune inda na shekaru ne a da duk rabi kuna waje wannan rai yana ga biyu bisa uku kuma bai hana a gindin wannan ɓaure-ɓaure ba ɓaure ba da wani zauna ma ce zai ji rediyo zai ji labaran yana jin labaran nan ku koya ka buga mana yanzu ba nan dandalin nan duka gaba da ko cikin azuzan nan muka jin zo yana jin labari kafin ma an yi magana masu same shi sun same shi nan wurin jin labari ne wani labarin lahira ne in kuma da tsautsayin ka tozarsa to ka je ka sai bari ka je ko ka je namu ne na tabawwau hmm? haifo na sha yanayi mana kasa yi mana ba mu da yawa ne ba da ka wasu mu haske duka lausa ka ta isa ko'ina ai masallaci ya cika to ai gefen nan gaba da har yanzu ba cika inda za su kan take ba nan gaba ɗaya za ka ji karatu na a sarari ko ko kuma a yi sama ta bawo yalla yadda ka ba mu masallacin nan mun yi kuka a kansa Allah ka ba mu aljanna ma haka. Tunda ni ke ban yi rasuwa? kawai tafiya ake yana yiwuwa a turo wannan a yi a sai ya yi a tafi can, kankan a yi sai ya yi a tafi kan sai Allah ke yin abu ɗin lalle mu gode wa Allah mu tsaya mu bauta ta wa Allah aljannan duniya an ba mu saboda ta lahira a duba ba duba can wani ko yanzu ka je masallacin da suke sai ka ya tsanci kuntur da an kara shi an nan kashi an maka gidan zamani amma ina gaba da gabanta hmm. ga sarari ga duk wani mai gungunan ya ajiye wurin ba mai cewa nan ko kana shigowa da mota ka gana hararar ka ana tsaki cikin bakin ciki kana tsaki kuma aje sai ka zo ka tashi kofar jiki haka mutanen suke wawaye su ikon Allah mutum ne na kalle ka ce ni ne wawa ba komai musulunci kaya ko wanda suka daina zuwa karatu ba za su yadda wanda banza ofi zai dinga ci musu hukunci gina yanzu za ka zo sauri dama ba dama ka kawo wani abu to ko yanzu haka in Allah ya ba mu aljanna haka za mu za ka za mu tafi wa dinka walwalan ku a cikin haito na sha guri ya faru ya yi magana an kai mana da ƙarfi in yaron mu ne ba za mu bi shi muke da kai kan sake shigowa na kataba mai ko gudu muka je mutum ya wuce da nan da gudu ram za mu tare su kasa na haka ta ko koma a kullum a koko Allah ne yi kuma ka duba ka duba wai suwa ya sa kake mu ne mu kai Allah ne ya abun tsaron mu Allah ne ya tattare mana ya rike mana gobe na gare ba sai ka je ka dubiya sai nan da ka je ka hau asibiti can sama inda ka gani ga wuri a banza malam jakin sai iko Allah yanzu ma wannan mu ne muka yi sai mu ne muka mun kwana aiki a wurin ka kalli nan ka kai ka kwafa ƴan ƴaƴanmu daga shekarun mu mu zuba aji goma sha gajiri zama a kara ya dantare can shi ban gashi nan aji kaza ne ili kaza ne aiki duk mutumin da ya tsaya Allah zai ba shi wayo ba zai maka ba malam wayo kuma ganin kyashi ana tafiya kana ganin kyashi kana tafiya kana ganin kyashi malam ba za ka taba albarka ba ta ina zaka albarka kana ganin kyashi ta saboda kan nan wannan aya azumar saba'in da hudu fi surati maryam fil kalami ala qawlihi تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا مريم ستين حكومة fa’adana zalika an da adata yi huna wanda aka zuwa aka ya wadata daga dawa da shi ana wadatannan yau in ka je da zaddare in ka ɗako mari daidai mai fotokobi mai fotokobi lita yin jenin ya na buɗa fotokobi ka je garfe wace gaki karatun sarki yake duk da ƙura'anin ka ƙasar shi irin wannan sanin kana dubawa ba ka ganewa sosai in ka duba sai ga kana ganewa wata rana kafin ma in ka zo ka karanta kashi, an yi bayani a can sai ka riga ka riga shi masallaci shi ma ki riga ka ka je can ka je ka duba ka karanto ka san ka zo ka bani to ai a can wurin ba an ce kaza kaza to ai a can wurin an ce kaza kaza ga ka ci gaba duk wanda ya dage Allah zai maka albarka duk wanda ya sa wayo kuwa ya sa ganin tashi ya sa girman kai za ga Allah ya tsohon tashi Allah mana ya kaskanta koma baya ya dawo daga baya bisa kansa فحكنا ذلك عن إعادته هنا وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي على صلاته ما يكون صلواته بغير واوي بصيغة الإفراد وقرأ الباقون على صلواته بالواو المفتوحة بصيغة الجمع المؤنث الثالث والمعنى واحد ده جمع ده مفرد ده معنى يسوك بعد جمع ده ما جمع يعني ده مفرد ما جمع بعد لأن المفرد الذي هو اسم جنسي ده مفرد ده كسوناني نجنسي إذا أضيف إلى معرفة كان سيجة عموم سيجة ماشي كما هو معروف في الأصول وقوله هنا هم فيها خالدون أي بلا انقطاع أبدا بلا تنجب أبدا تقوم فيها كان أبدا بذلك قاربا إذا بدأ ما يقاربا كما قال تعالى عطاء غير مجبور تاتي بامي ينكي وهو أي غير مقطوع وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد للي ونا على مني شو تمني على arzikin الله ne ما له من نفاد ما من نفاد الله babu wani karewa a gare shi sawad aya hamsin da hudu wakala ta'ala ma'in dakum yan fad wa ma'in da Allahi baku abinda duk da wurin ku zai kare nan duniya karewa zai shi ma Allah ya baku shi amma kuma karewa zai kuma inda Allah can da Allah ya ajiye wurin sabaƙi nahal 96 kama kaddamna mustaufa sau da kanan sai a bashe ka shi mu ka ya gaba zai sa akwai aiki a can sai a aji